ki godiya ki godiya ki godiya karba hawa ki godiya duk wanda ya tashi daga gurin shi ba shi ta kai

amin amin amin amin kowa yana zaune shi zan bashi ne amin ya amin ga wata nan baya guda daya dingin guda daya ba ne jakar an ba kurma layi na ba su har nan wannan ce min ta wannan? Tana hannun. Tana kowa na ba wannan ce ban ba ta ba. Wannan ce ba ba Ko eh, jin mai.

saboda su ba su ma san me aka ba su ba ko ok kamar ajiya ne kamar suna ajiya a gurin ku ne a sai musu ko a shi na nawa wannan ga ta kurma ga ta kurma ga ta kurma ga ta kurma ga ta kurma Maryam. An karɓi ta sana gobara za ta dane ta ta kwace. An karɓi ta Aisha. Wani zai iya wato kwace Allah ta wata. Wace kowa da irin nashi wani zai iya rike nashi. Kowa da Kya wudu? Wani ce masu wayan ciki wasu. Ke ba kuwa ka shi. shi na ta eh, yi kudin A cikin eh, ya kai. Ai an ba su ne za su koyi. Ita gora take so kuna ji. Da kudinta gora take so ita. Za su mutu goro.

Yana ta za ta barwa a ƙasa. mota auduga. Zan buɗe shago, zan buɗe shago mota yari, sai yari, sai yari, sai yari, sai yari, sai

amana an sha hidima an sha hidima amin gode za mu tafi Mun fa gode, Allah ba da lada. Karki cire. Dora simacin. Dora A'a. Ki bari sai ki. Dora simacin. Kin gani za a ba shawaran fa ba su nasu kai. Kin ga. Sai an yi wanka. Sai an yi wanka. Sai ta yi wanka. sai an yi wanka sai an yi wanka ake sa kaya ku zo ku rarraba musu nasu don kaya don Allah kayan nan kun ji da ku zo ku ba su yanzu ko eh a babba su ma sauran tunda ita kadai a gana ta duk eh, ku rarraba musu an fa gode ba komai amin na'am gaba zaki ai kasa ruwa ana ya da ruwa a kanan dawo ma ana ya da ruwa sarki ce ka ta ta ta ta